Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace fala wa rabbika Allah yace ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna wallahi mutane ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wallahi sai sun danka hukunci a hannunka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama. duk wani abu da mutane suka samu sabani a kai wallahi imaninsu ba zai cika ba wallahi ba su yi imani ba sai sun danka hukunci a hannunka hatta muka. Allah ya ce wallahi mutane ba za su yi imani ba sai sun danka hukunci a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. sai Allah ya ce ba iya nan ba Sun ya la dufi fi anfusihim harajan min qabaita abu na biyu wallahi mutane ba za su yi imani ba sai ya zamana ba su da wani ƙaiƙayi game da hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke sai ya zama na mutane babu wani ƙaiƙayi a cikin zukatansu game da maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar summa ya ji fi anfusihim harajan mimma qabaita sai Allah ya ce ba iya nan ba wayo yusallimu taslima wallahi tallahi mutane ba za su yi imani ba sai sun miƙa wuya iyakacin miƙa wuya zuwa ga duk abin da ya tabbata daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to jama'a kun ji abin da ya sa muka haƙiƙi ce muka dage muke kumfar baki da tada jijiyar wuya a kan abin da ya tabbata ya inganta daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a dinga ƙaryata shi ba da hujja ba ba da dalili ba da tsagoran son zuciya kawai zallar son zuciya babu hujja babu dalili babu wata hujja ta shari'a da za a iya dogaro da ita iyakacin abin da ake riko da shi a ƙaryata abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zallar son zuciya kawai kawai wannan hadisi ya ci karo da son zuciyarmu wannan hadisi kawai ba mu ji daɗinsa ba wannan hadisai muna jin nauyinsu iyakacin wannan shine hujja to a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙaryata hadisan da suka inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da an iya kawo wata hujja ta ilimi ba ba tare da an kawo wata karɓaɓɓiyar hujja a ilmance wacce ta nuna cewa waɗannan hadisai za a iya ajiye su saboda akwai hujja akwai dalili kuma hujjar da dalilin na ilimi ba tare da an yi wannan ba sai a yi fatali a yi watsi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu saboda son zuciya kawai saboda hadisan sun ci karo da son zuciyarmu saboda hadisan ba su mana daɗi ba saboda kuma hadisan suna yi wa jahilai wuyar fahimta musamman jahilan da suka taso a wannan yanki namu na arewacin najeriya yankin da wato sufanci yake da tasiri a zukatan mutane da yawa shi kuma sufanci yana nuna wa mutane cewa an gina addini ne akan 'yan uwantaka ta jini saboda abinda sufaye suke yi a nan in shehi ya mutu to ɗan shehi shi zai zama abin nan shi zai zama shehi duk almajiran shehin da suke gaban shehin waɗanda suka iya karatu suke da ilimi suka ƙware a karatuttukan da shehin ya iya sun yi karatu a hannunsa shekara arba'in almajiransa da suka yi karatu a hannunsa shekara talatin babu ɗaya daga cikinsu da zai gaji wannan shehin ɗansa na cikinsa ko ɗan iska ne ɗan wiwi ɗan iskan gari ɗan shorisho shi za a nemo a yi wa rawani a ɗora a kujerar ubansa saboda mu wannan yanki namu na najeriya ko arewacin najeriya yanki ne da aka gina ma akan, wato addini kama yana da alaƙa da 'yan uwantaka ta jini wannan kwa ne a addinin musulunci babu wannan babu wannan a ƙur'ani babu wannan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa ko ta nesa ƴan uwantaka ta jini wani abu ne fabla fabla wani abu ne wato nafila yakan zama kyawu akan kyawu wato idan aka samu imani da ayyuka na gari sai aka samu dangantaka da alaka ta jini da annabi ko manzo to sai ya zama kyawu akan kyawu amma iyakacin yan uwantaka da dangantaka ba tare da imani ba ba tare da tauhidi ba ba ta da wata kima a addinin Allah ba ta da wata daraja a addinin musulunci amma a addinin sufanci a addinin ɗariƙanci dangantaka ta jini da alaƙa da ‘yan uwantaka ta jini ta fi komai mahimmanci a addinin sufanci da addinin shi'anci amma a addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba dangantaka ta jini ba ta da wani kima sai bayan an samu ‘yan uwantaka ta imani to a nan ne ake samun wato haske kan haske in an samu ‘yan uwantaka ta jini. jama'a gashi nan a tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Bilal wani bawa ne ɗan ƙasar Habasha wanda ake azabtar da shi yana hannun mushrikai bayan ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta karmar tauhidi ake azabtar da shi ana dukansa ana wahalar da shi a ƙarshe abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya saye shi ya kuma ‘yanta shi bilal mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce masa na yi mafarki na ji ƙarar takun takalmanka a gabana a cikin gidan aljanna mazala ya ce ina cikin tafiya na ji ƙarar takun takalmi na ce takalmin waye aka ce na bilal ne radiyallahu anhu bilal bawa baki daga habasha manzala sallallahu alaihi wasallama ya ji karar takun takalminsa a cikin jahannama ya ji karar takun takalminsa a cikin aljanna sannan ga abu lahab abu lahab wanda yake baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga abu talib shi ma baffan manzan Allah duka ƴan uwan mahaifi ne uwan mahaifin manzan Allah ne Allah ya ƙara musu yadda a ƴan uwan mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma menene abin da ya zo a kansu menene abin da ya zo a kan abu lahab menene abin da ya zo a kan abu talib Allah ta'ala ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba abu talib kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah amma waɗannan mutane guda biyu baffannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe duka sun mutu arna sun mutu mushirikai kuma ɗan wuta ne ina wata muna fahimta a ƙarshe duka sun mutu ‘yan wuta babu wanda ya musulunta daga cikinsu la abu lahab la abu talib dukansu arna ne kuma dukansu mushrikai ne ina ba don mafahimta to don haka ‘yan uwa musulmi za mu ci gaba da kawo hujjoji da dalilai muna danna bayanan waɗannan mutane muna tabbatar wa al'umma cewa wallahi tallahi billahi wallahi babu wata hujja ko dalili karɓaɓɓe wanda suka dogara da shi wajen ƙaryata waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana ko manzan Allah ya yi magana game da iyayensa hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana game da makomar iyayensa wallahi ba su da hujja wallahi ba su da dalilin ja'in ja da waɗannan hadisai iyakacin son zuciya ne iyakacin cewa hadisan ba su yi musu daɗi ba ne iyakacin cewa sun ji nauyin hadisan ne iya wannan shine hujjarsu iya wannan shine dalilinsu ina ba don fahimta jama'a abu na farko da za mu fara da shi a gurguje saboda lokaci shine ɗaya daga cikin waɗannan mutane Allah ta'ala ya masu bakinsa ya yi magana kuma da harshen sauran 'yan uwansa sauran 'yan uwansa da suke taya shi ƙaryata waɗannan hadisai saboda ya ci karo da son zuciyarsu ga ɗaya daga cikinsu ya yi magana da harshen su baki ɗaya kafin in ce komai jama'a barin danna ku ji abin da ya faɗa sannan sai ku ji tsokacin da za mu yi a kai jama'a kudaji ɗaya daga cikinsu ya sake tabbatar mana da wannan magana da muke yi cewa hadisan nan ba wata hujja suke da ita karɓaɓɓiya ta ilimi ba ba wata hujja ce karɓaɓɓiya ta ilimi ta sa su ƙaryata waɗannan hadisai ba a'a tsantsar son zuciya ne tsagwaron son zuciya ne kawai kawai ba mu yadda ba Allah bai isa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba da labarin shi ma bai isa ba kawai ba mu yadda ba za mu yi wa Allah tawaye za mu yi wa Allah bore ga ɗaya daga cikinsu ya faɗa ga ɗaya daga cikinsu ya faɗa Allah ya masu bakinsa ya yi magana da harshen sauran 'yan uwansa duka yana cewa ko alƙur'ani ne ya zo sarihan yace da ayar ƙura'ani ce Allah yace baban manzan Allah Abdullahi da mahaifiyarsa Aminatu Allah karare ce 'yan wuta ne a cikin alƙura'ani wannan dan dariƙar Tijjaniya yace wallahi sai ya yi wa addinin musulunci bore sai ya yi wa Allah tawaye kuma sai ya fita daga addinin musulunci to albishirinka yanzu iya nan ma ka fita iya haka ma yanzu ka fita daga addinin musulunci albishirinka ka iya wannan maganar da ka faɗa ma ka fita ba wai sai abin ya faru ba iya wannan da ka tabbatar mana cewa ko Allah ne ya ce iyayen manzon Allah suna wuta to za ka yi wa Allah bore kuma za ka fita daga addinin musulunci saboda daga nan addinin musulunci ya zama marar amfani in dai Allah ya faɗa za ku yi wa Allah bore to albishirinka yanzu ka fita daga addinin musulunci muna taya ka murna ka yi ridda ka fita daga addinin musulunci wannan maganar da ka faɗa na rantse da girman Allah wallahi tallahi ka kafirta wallahi tallahi ka yi ridda daga addinin musulunci kana ji na abu na biyu kuma ina sake maka albishir cewa maganar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai take da abin da ya zo sarihan a cikin alkur'ani ala inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah abin nan da manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa baka yadda ba daidai yake a shari'ar musulunci da ya zama aya ce ta alkur'ani ƙarara waɗannan jahilai 'yan ɗariƙa shi wa yana tunanin wai ƙarfin ayar ƙur'ani ya fi ƙarfin hadisin manzan Allah ƙarya ne ɗaya suke da ayar ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce ƙarfinsu ɗaya ta fuskar hujja da dalili ƙarfinsu ɗaya ta fuskar hujja da dalili babu wani bambanci tsakanin ayar ƙur'ani da ingantaccen hadisin da ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani bambanci ta fuskar hujja da dalili abinda ayar za ta iya tabbatarwa duk abinda ayar za ta iya tabbatarwa a yi aiki da shi a shari'a shi ma wannan hadisi zai iya tabbatarwa kuma a yi aiki da shi a shari'a kun ji ta fuskar da nake magana ta wannan fuska karfin su ɗaya ina ba muna fahimta bari ku ƙara jin maganar wannan murtaddi wannan zindiki da yake bayyana cewa ba su da hujja ba su da dalili kuma ba rashin hujja ne da ba a ba su ba Ya sa suke ƙaryata waɗannan hadisai ba wai rashin gamsuwa cewa hadisan manzan Allah bane a'a kawai bore ne ba su yadda ba kawai ba su yadda kawai Allah ya zama fa'alun lima yuridu ba a'a su ma ga abin da suke so ga abin da suke nufi ga abin da suke so Allah ya ajiye abin da ya wa manzansa wahayi ya ɗauki abin da waɗannan sufaye tsinannu suke nufi Allah ya ajiye abin da ya ga dama ya ɗauki abin da suka ga dama ina wata muna fahimta yawan musulmi ba hujja ake magana ba ƙarya ne ba hujja aka kasa kafa musu ba su ma ba hujja suka iya kawowa ta ci karo da hadisan nan ba ga ainihin maganar ɗaya daga cikinsu Allah ya matsu bakinsa ya faɗa illahi al'azim ko ko alƙur'ani ne ya fito sarihan ya bayyana a fili ya bayyana cewa iyayen manzan Allah muku masuta Allah ma ya sauke ba haka bane kuma ba zai faru ba a ce misali da ke badawa a ƙur'ani ya tabbata haka wallahi ni sai na yi wa musulunci ni sai na ba musulunci ya ce wallahi in ya tabbata Alkur'ani shi sai ya yi wa musulunci bore sai ya bar musulunci to ina maka albishir yanzu ma ka yi bore ɗin kuma ka fita domin ka yi wa ingantaccen hadisin manzon Allah bore daidai yake da ka yi wa ayar Alkur'ani bore dukkaninsu daga Allah ne kilahuma min mishkatin wahidatin kilahuma wahyun min indillah dukkaninsu wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala idan za ka yi wa ayar ƙur'ani bore ka kafurta to haka nan idan ka yi wa hadisin manzan Allah bore nan ma ka kafurta Allah sa ka fahimce ni wallahi tallahi ka yi ridda wallahi tallahi ka kafurta da haka gara ka sani wallahi tallahi yanzu ma ka yi ridda yanzu ma ka kafurta wannan maganar So what? Wai so what? So what? Wai sai me in yayi ridda din? A ba wani abu kawai ka yi ridda ka kafurta musuluncin dai da kace za ka yi masa bore in dai Allah ya yi hukunci da aljanna ko wuta ga wanda ya ga dama? Ku ba ku yadda ba kuna ja da Allah kuna gardama ba yadda ba kuna musu da Allah so what ya yi riddawa ya fita daga musulunci wai so what za ka yi bayani ina ni in kaura a addini addinin da mahaifan wanda ya kawo addinin gadara addinin gatar addinin arzikin addinin mutuncin addinin darajar addinin mahaifansa ake ba su da rabo kyakkyawa a cikin addinin kuma in to kun ji kun ji fahimta ta sufaye da nake muku bayani cewa su fahimtarsu sun ɗauka addinin musulunci addini ne da yake mahimmantar da dangantaka da alaƙa da 'yan uwantaka ta jini a'a to dai haka ne wato al'ummar musulmi a zamanin annabi ibrahim su ma ya kamata a ce duka su yi ridda al'ummar musulmi a lokacin annabi ibrahim ya kamata su yi ridda su ce annabi ibrahim tun da dai babanka azara tun da dai babanka azara an wuta ne tun da dai allah ya hana ka kai istighfari ga babanka kuma babanka ya mutu akan shirka to me amfanin wannan addini naka in dai mahaifin da ya haife ka dan wuta ne to duka mun fita mu ma mun haƙura da addinin kaga da mutane a zamanin annabi ibrahim kaga duk sai su yi ridda tunda Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya sai Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa babansa ubansa mahaifi aduwwun lillahi maƙiyin Allah ne tabarra'a minhu sai annabi Ibrahim ya barranta daga mahaifinsa ya barranta daga ubansa wanda ya haife shi inna Ibrahima la'awahun halim to kaga da a ce in dai mahaifin wani annabi suka zama ba su rabauta ba 'yan wuta ne to addinin ya zama bai da amfani to kaga da ba a yi musulunci ba a zamanin annabi ibrahim kenan kaga da ba a yi musulunci ba a zamanin annabi ibrahim sai mutane a zamanin annabi ibrahim sai su cewa annabi ibrahim tun da dai mahaifinka mushiriki ne kuma dan wuta ne kuma allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to dukan mu mun yi ridda daga addinin musulunci yanda wannan tsinanne dan tijaniya yake faɗa wannan murtaddi yanda wannan murtaddi ya faɗa yanda wannan matashi ya yi ridda daga addinin musulunci Ya ce ko Allah ne ya fito karara yace mahaifan manzan Allah ƴan wuta ne to su za su yi wa Allah tawaye kuma za su yi wa addinin musulunci tawaye kuma za su fita daga addinin musulunci to kana ganin ka fita za ka cutar da Allah yanzu da ka yi ridda kana ganin mai ka cutar da Allah jama'a wai idan yan tijjaniya baki ɗaya suka yi ridda dama aƙidun nasu ba su da alaka da musulunci dama a yan tijjaniyar wa ya rage a musuluncin ne idan ba jahilan da ake jagoranci waɗanda ba su san me tijjaniya ta kunsa ba dama iya waɗannan ne suka rage a musuluncin ina fatan na fahimta amma duk wanda ya san aƙidin tijjaniya na kowa Allah ne komai Allah ne da sauran zindiƙanci da kafirci na su Mansur ibn eh, al-hallaj ibn mansur al-husain ibn mansur al-hallaj irin wanda inyas da da tijjani suka dinga nakaltowa suna rubutawa suna watsawa cikin al'umma wallahi duk wanda ya kudirce waɗannan aƙidu wallahi tallahi bai da alaka da addinin musulunci arna ne zindiƙai ne to gashi dai wannan ya fito idan kuna kokonto wannan ya fito ya tabbatar muku cewa shi arme ne zindiki ne murtaddi kuma yana ja in ja da Allah kuma ya ce zai yi wa Allah bore in dai Allah ya yi hukunci da wuta ga iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba za su karɓa ba za su yi wa Allah bore kuma za su fito na fito da Allah za su fita daga addinin musulunci Allah ya tsine muku albarka in tijaniya Allah ya ƙara tsine muku albarka yan tijaniya tsinuwar Allah ta ƙara tabbata akan ku ya ku taron zindiƙai Allah ya tarwatsa ku Allah ya kwaci musulmi daga sharrin ku ina mafarkin mu mu samu rahama a cikin addini ha wanda mu fita ba adalci a wannan addini to kaji jahili wai in dai Allah karara Allah ya fito karara cikin alqur'ani Allah ya ce iyayen manzo Allah suna wuta to shi da iyayensa za su yi ridda za su fita daga addinin musulunci saboda ba za su shiga addinin da za su zauna suna fatan su rabauta kuma iyayen wanda ya zo da addinin ba su rabauta ba to kaga kenan kamata ya a ce bilal bilal ibn rabah alhabashi sahabin manzon Allah da ya zo daga garin habasha kamata yi lokacin da Allah ya saukar da tabbat ya da abi lahabin wa tabba kamata yi bilal ya ce to shi ma yanzu bari ya yi ridda in dai ɗan uwan mahaifin manzan Allah abu lahab ibnu abdul muttalib in dai wanda suka haɗa uba ɗaya da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ya zama dan wuta Allah ya tsine masa to sai Bilal ya ce to ni kuma daga Habasha ya za a yi kuma in sa rai zan shiga aljanna bari ni ma in sa gaba kawai in fita su abin da suke tunani na gaya muku na maimaita muku waɗannan mutane an gina musu addini akan cewa dangantaka ce ta jini an nuna musu addinin musulunci dangantaka ce ta jini amma ba haka ba ne ba haka ba ne a ƙur'ani ba haka ba ne a hadisi babu dangantaka ta jini a ƙur'ani da hadisi idan ka ga dangantaka ta jini ta haska wani ko ta yi masa amfani to bayan imani ne da ayyuka na gari sannan manzala sallallahu alaihi wasallama ba shi ne farko wanda ya tabbata cewa iyayensa 'yan wuta ba ga annabi ibrahim alaihi salam mahaifinsa ya tabbata a ƙur'ani ƙararraɗan wuta ne wannan ya soki annabcin annabi ibrahim wannan ya zama hujja ga mushrikai akan annabi ibrahim sai ta to mahaifinka ma da ya haife ka dan wuta ne da haka me amfanin addinin ka duk bari mu fita wannan irin jahilci ne wannan wannan irin hauka ne wannan irin shi'anci ne wannan da dariƙanci jama'a wannan kenan bari mu je kai tsaye zuwa ga wani taro da suka yi jiya dinnan ko shekaran jiya a nan jihar Kano manya-manyan manya-manyan zindiƙan sun taru sun yi wani karatu to ga ɗaya daga cikinsu wanda ake kira da suna abubakar maɗatai za mu biyo maganganunsa ɗaya bayan ɗaya daki-daki za mu bar shi ya yi bayanai ya kammala sannan sai mu ɗauko abubuwan da ya faɗa mu ba shi amsoshi na ilimi da hujja da dalili mu ɗau littafi mu karanta daga nan mu ce gaba kamar yadda muka yi alkawari jama'a yau bakan ya ce da haka jama'a ku yi haƙuri ku zauna ku saurari wannan karatu akwai abubuwa da yawa da na yi muku alkawari da yaddar Allah da iyawar Allah za mu fito da su insha Allah ta'ala to mu je zuwa ga madatai <clears throat> gashi ana gabatar da shi zan kira malami na biyu shine malam abubakar sani madatai mai ashafa domin ya zo ya gabatar da nasa jawaba a cikin minti to tun daga nan tun daga nan kafin madatai din ya taso kun ji lakabin madatai mai ashafa malam abubakar madatai mai ashafa a shafa ta waye wani malami ne ya wallafa a shafa a shifa fi ta'rifi hukukin mustafa jama'a ku taimaka min wani malami ne ya wallafa littafin a shifa wanda ya ce a shafa yana cewa abubakar maɗatai mai a shafa lakabinsa kenan wannan littafi a shifa fi ta'rifi hukukin mustafa littafi ne na alƙadi iyab alƙadi iyab alƙadi iyab shine wanda ya wallafa wannan littafi mai suna ashifa fi ta'rifi huquqil mustafa alƙadi iyab yana cikin malaman da suka yi sharhin sahihu muslim shi yasa imamun nawawi da ya zo ƙarƙashin waɗannan hadisai da suke bayanin makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma ya ɗauko maganar alƙadi iyab me ashafa? shafa alƙadi iyab me a kenan na gaskiya ba maɗatai ba wanda shi akan karanta littafin ake kiransa me ashafa? to ga wanda ya wallafa ashafa ɗin da hannunsa shi alƙadi iyab kenan wanda ya wallafa wannan littafi littafi da yake magana kan haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama littafi da yake magana kan mu'jizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama littafi da yake magana kan daraja da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin da Allah ya bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da annabcinsa littafi ne na dala'ilun nubuwa littafi ne da yake bayyana hukukun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan bayin Allah to me wannan littafin alqadi iyab yana cikin malaman da suka ce a yi imani da abin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da makomar iyayensa abinda manzon Allah ya faɗa inna abi wa abaka finnari da cewa ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li alqadi iyab in ji imamun nawawi alqadi iyab yace a sallama a yi imani babu ja babu fito na fito da abin da ya riga ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga maganar qadi iyab kafin shi madatai ya tashi kafin madatai ya taso yayi bayani bari ku ji abin da alqadi iyab yake cewa abinda imamun nawawi ya nakalto daga alƙadi iyam a shafi na ɗari hudu da arba'in da uku shafi na ɗari hudu da arba'in da uku afwan a shafi na talatin da takwas a wannan juz'i na takwas da na bakwai a shafi na talatin da takwas daidai gashi ga maganar imamun nawawi wacce ga maganar qadi iyab wacce ya ɗauko ta daga wacce imamun nawawi ya ɗauko daga sharhin alqadi iyab da yawa sahihu muslim imamun nawawi ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wa sallama faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga sharhu muslim nan wannan shine bambanci tsakaninmu da ku madatai wannan shine bambanci tsakaninmu da ku karatu muke wa al'umma cikin amana karatu muke wa al'umma cikin amana karatu muke wa al'umma bisa ga amana da tsoron Allah muna jan baki mu nuna littafi mu ja mu karanta mu faɗa aƙidar mu mu faɗa abin da muke ƙudircewa muke bautar Allah da shi kuma a ina muka samu ina ba da muna fahimta Imam Nawawi yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ista'adantu rabbi manzo Allah yace na nemi izinin ubangiji na an astaghfira li ummi in nema wa mahaifiyata gafara falam ya azalli amma Allah bai bani izini in mata istighfari ba me yasa Allah ya hana a mata istighfari ko kuma su wane ne Allah ya haramta a musu istighfari za ku ji yace wasta'azantuhu an azura qabraha sai na nemi izinin Allah in kai wa kabarin mahaifiyata ziyara fa'azina li sai Allah ya bani damar kai mata ziyara amma Allah bai yadda in nema mata gafara ba sai imamu nawawi ya ce fihi jawazu ziyaratil mushrikina fihi jawazu ziyaratil mushrikina fil hayati wa quburihim ba'da al wafa imamu nawawi ya ce wannan hadisi ya nuna cewa ya halatta a kai wa mushrikai ziyara ya halatta a kai wa mushrikai ziyara saboda manzon Allah ya kai wa kabarin mahaifiyarsa ziyara bayan kuma Allah ya hana ya yi mata istighfari don haka matat mushrikatan ta mutu akan shirka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mata istighfari kama yadda Allah ya hana annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa istighfari Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya sai Allah ya ce falan ma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la, halimun inna Ibrahim la awwahun halim ina ma da muna fahimta yanda Allah ya hana annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa istighfari saboda mahaifinsa mushriki ne haka Allah ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mahaifiyarsa istighfari maganar ba daɗi amma ta riga ta inganta ta tabbata ƙaryata ta kafirci ne fito na fito da ita zindiƙanci ne ƙaryata abin da ya riga ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne shi yasa wancan da yake cewa wai ko Allah ne ya fito ƙararra cikin alƙur'ani ya faɗa za mu yi wa Allah waye. na ce a'a ka kwantar da hankalinka yanzu ma da kai wa hadisin manzon Allah ta waye ya isa ka fita daga addinin musulunci iya wannan ma ya wadatar iyakacin ka yi wa hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama waye ya wadatar ka fita daga addinin musulunci ba dole sai ka jira Allah ya faɗa ƙarara ba wai za mu yi wa Allah tawaye wallahi za mu yi wa Allah bore to in kuka yi wa Allah bore kuka fita daga addinin musulunci me kake ganin zaka cutar da Allah kana ganin za ku cutar da Allah ne innahum lan yadurru Allah shay'a wallahi ba za ku cutar da Allah komai ba ba za ku cutar da Allah komai ba yin jami'a? ku taru gaba daya ku yi ridda daga addinin musulunci tunda dai Allah ya saukar da wannan hukunci to gaba ɗaya ku fita daga addinin musulunci ku yi ridda Allah ya ƙara tsine muku albarka duk ku yi ridda dukkaninku ku yi ridda daga addinin ku fita tun da dai wato kuna ja'in ja da Allah ashe ƙarya kuke ba ku musulunta ba ashe ƙarya kuke ku ba musulmi ba ne Allah dama ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita Allah yace wa yusallimu taslima ashe ƙarya ne zindiƙai ne wallahi ƙarya suke lam yusallimu la tasliman wala ghaira taslimin wallahi basu sallama ba ƙarya suke wallahi basu sallama wa manzon Allah ba basu yi imani da Allah ba da haka imamin nawawi yace fihi jawazu ziyaratul mushrikina imamu nawawi ya ce ziyarar da manzan Allah ya kai kabarin mahaifiyarsa ya nuna cewa za a iya kai wa mutum ziyara ko da mushirki ne kama yadda manzan Allah ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa bayan ta mutu mushirka kuma Allah ya hana a yi mata istighfari tare da haka imamun nawawi imamun imamun tare da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya yi mata istighfari Allah ya hana to sai Imam Nawawi ya ce wannan ya nuna cewa za a iya kaiwa kabarin mushriki ziyara sai ya ce wa fihi nahyu anil istighfar lil kuffar Imam Nawawi ya ce wannan hadisi zai nuna mana cewa haramun ne a nemi gafara ga wanda ya mutu yana shirka haramun ne yin istighfari ga wanda ya mutu mushriki kama mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutu mushrika sai Allah ya hana a nema mata gafara manzan Allah ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira na falam ya azalli. na nemi izinin Allah in nema mata gafara Allah bai yarda ba Allah bai bani iko ba Allah ya hana ni amma na nemi in kai mata ziyara sai Allah ya bani dama imamun nawawi yace fihim nahu anil istighfar lil kuffar a wannan hadisi za mu gane haramun ne yin istighfari ga wanda ya mutu kafiri kama ita mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala al-qadi iyam to ga me ashifa ga me ashafa ga maganar me ashafa al-qadi iyam a karkashin wannan hadisi imam nawawi yace qala al-qadi iyam yace al-qadi iyam me ashafa rahimahullah yace sababu ziyarati sallallahu alaihi wasallam qabraha imam al iyab yace abin da yasa manzo Allah ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa annahu qasada quwwatal mau'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ƙabarinta ya kai mata ziyara saboda ɗaukan izina da samun wa'azi dan manzan Allah ya ga kabarin ta ido da ido yace wa yu'ayyidu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi akhir alhadith yace abinda zai sake karfafar wannan a ƙarshen hadisin manzala sallallahu alaihi sallama ya ce fazurul qubur fa innaha iyab yace a ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fazurul qubur ku kai ziyara kaburbura na musulmi da na mushrikai fa innaha tudhakkirukumul maut hakan yana tuna muku mutuwa ya ci gaba da sharhin hadisin da ya biyo baya hadisin abi hurairata an abi Hazimin, an abi hurairata qala zara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fa baka wa abka man hawlahu zuwa karshe nan ma da ya ci gaba da kawo maganganun malamai waɗanda suka riga shi sharhu muslim malaman da suka riga shi sharhi ga sahihu muslim wannan wani ladabi ne na malaman hadisi idan suka zo sharhin littafi idan a tarihi akwai wani malami da ya riga su sharhi to za su dinga nakaltowa daga abin da ya faɗa to shi ne imamun nawawi ya nakalto daga alƙadi iyam wanda har a wajen 'yan ɗariƙa sun yadda cewa ya san darajar manzan Allah ya san kuma haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don littafinsa ma suke karantawa idan suna ƙoƙarin karantar da al'umma haƙoƙin manzan Allah duk duniya ba su da littafin da ya kai ashifa fi ta'rifi hukukin Mustapha ba su da littafin da ya kai na alƙadi iyab to ga imamun nawawi ya naƙalto daga alƙabin iyab cewa sun yadda da abin da manzon Allah ya ba da labari game da mahaifansa ku kuma ku ci gaba da faɗa ku ci gaba da musu da Allah da manzansa ku kuma ku ci gaba da faɗa da Allah da manzansa ku gaya wa Allah da manzansa ba su isa ba abin da ranku yake so shi ya kamata Allah da manzansa su tabbatar ba abin da ya riga ya inganta za ku sallamawa ba ku ci gaba ku kuma da faɗa da Allah ku ci gaba da faɗa da ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku gaya wa Allah cewa son zuciyarku kuke so Allah ya tabbatar ba abin da Allah ya ga dama ba amma ga qadi iyab ga al-imam al-qadi iyab wanda kun yadda cewa ya fi ku sanin darajar manzan Allah ya fi ku sanin girman manzan Allah ya fi ku sanin haƙoƙin manzan Allah saboda duk duniya ba ku da littafin da kuke karantarwa don sanin haƙoƙin manzan Allah in ba littafin da ya wallafa da hannunsa ba to gashi shi ma ya yadda cewa makomar iyayen manzan Allah kama yadda manzan Allah ya faɗa alƙadi iyab to shi ma alƙadi iyab yanzu ya zama baya ƙaunar Allah da manzansa shi ma yanzu alƙadi iyab a madatai alimam imam al-qadi iyab yanzu shi ma ya zama makiyin manzan Allah imam nawawi shi ma makiyin manzon Allah al-imam abu ja'far at-tabari abu ja'far at-tabari shi ma ya zama maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu dawud sajistani shi ma makiyin manzon Allah ne al nasai shi ma manzon Allah ne Albaihaƙi shi ma maƙiyin manzon Allah ne dukkanin malaman musulunci din nan dukkanin su tunda suka rawaito waɗannan hadisai suka tabbatar da su cewa ga makomar iyayen manzan Allah dukkanin su maƙiyan manzan Allah ne imamun nawawi maƙiyin manzan Allah ne ku ba mu amsa maɗatai maɗatai Allah ya tsine maka albarka idan baka ba da amsa ba imamun nawawi ya ce iyayen manzan Allah makomar su wuta ya ce mushirkai suka mutu kuma yadda manzan Allah ya faɗa imamun nawawi ya ce duka an yadda an yi ijima'i babu saɓani dukkanin malaman musulunci sun gamsu da wannan ba wanda ya taɓa ja ba wanda ya taɓa ja da wannan ka yadda ka yadda me za ka ce akan imamun nawawi shi ma a wajen ibnu taimiyya ya koya shi ma a wajen Muhammad ibn Abdul Wahab ne kai Allah ya tsine muku albarka malaman ɗariƙa kuna rikita al'umma abu mai sauƙi simple cewa a runguma a yi imani da abin da ya fito daga bakin manzon Allah ba sai ya yi maka daɗi ba ba sai ya zama yadda kake so ba abin da ya tabbata daga manzan Allah a yi imani a karɓa ku gaya mana wane ne imamun nawawi a wajen ku ku gaya mana wane ne imamun nawawi a wajen ku wane ne alqadi iyam ji ana maka take wai mai ashafa wai wai wai madatai ne mai ashafa to ga mai ashafa na gaske al'imam imam iyam imamun nawawi a nan cikin sharhu muslim imamun nawawi ya ce alqadi iyam shi ma ya gamsu ya yadda da abin da manzon Allah ya faɗa babu fito na fito babu kuma bore ga Allah ba kama yanda kuke faɗa ba 'yan tijjaniya ga ɗaya daga cikin nan ga ɗaya daga cikin ku ya ce za su yi wa Allah bore ga ɗaya daga cikin ku ya ce ko Allah ne ya faɗi wannan maganar ƙarara a cikin alƙur'ani za su yi wa Allah bore kuma za su fita daga addinin musulunci ga ɗaya daga cikin ku nan ya faɗa ga ɗaya daga cikin ku nan ya faɗi wannan magana wai za su yi wa Allah bore Allah ya tsine muku albarka yan tijjaniya Allah ya ƙara tsine muku albarka Allah ya ƙara tsine muku albarka makiyan Allah makiyan manzan Allah zindiƙai mabiya san zuciya marasa imani zindiƙai makiyan Allah makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga ɗayansu nan Allah ya matsu bakinsa wai za su yi wa Allah tawaye wai ko Allah ne ya fito ƙarara ya ce iyayen manzan Allah ba su rabauta ba to za su yi wa Allah tawaye Allah tsine muku albarka masu yi wa Allah tawaye tsinannu zindiƙai to ku gaya mana me kuke faɗa akan imamun nawawi ku gaya mana me kuke faɗa akan imamun nawawi me kuke cewa akan abu ja'far at-tabari abu ja'far at-tabari me kuke faɗa akan su jama'a mutanen nan wallahi tallahi idan kuka yi musu da wasa wallahi sai an zo ana zagin Allah ana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba za mu taɓa muku da wasa ba na rantse da girman Allah wallahi tallahi ba za mu taɓa muku da wasa ba kuna ƙoƙarin buɗe ƙofofi na kafirci da zindiƙanci gashi kun buɗe wa wani ƙofa ya ce ko Allah ne ya faɗa ƙarara alƙur'ani to za su yi wa Allah bore ya ce za su yi wa Allah bore da shi da iyayensa za su fita daga addinin musulunci to yanzu haka za mu bar ku kuna buɗe wa mutane hanyar kafirci da rashin sallama wa Allah da rashin rungumar abin da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi har a ce ko a ƙur'ani ya zo suna shirye su ƙaryata Allah su yi wa Allah bore su kafirta suna koya wa mutane kafirci da zindiƙanci kuna ganin za mu sa ido kuna ganin za mu sa ido mu bar mutanen nan suna koya wa mutane kafirci na rantse da girman Allah ba zai yiwu ba ƙarya kuke ƙarya kuke matsiyata ƙarya kuke tsinannu ƙarya kuke na rantse muku da girman Allah wallahi tallahi sai mun yi maganin ku da hujja da dalili wallahi tallahi sai mun rusa ku wallahi sai mun kare addinin Allah sai mun koya wa mutane addinin musulunci cewa ba son zuciya ba ne rungumar abin da ya inganta ne mai ɗaci da mai zaƙi addinin musulunci sallama wa Allah ne sallama wa manzan Allah amma ga wani nan kun koya masa ya ce ko Allah ne ya faɗa wallahi za su yi wa Allah bore kuma za ma su fita daga musulunci ma me amfanin musuluncin wato Allah ma bai isa ba za su gaya wa Allah abin da zai yi za su gaya wa Allah abu da zai to waɗannan wa yake shakka akan kafircin su wa yake shakka akan kafircin waɗannan mutane Allah da ya ce ni Allah ni ne na yus'alu amma yaf'alu Allah da ya ce ni ba a isa a tambaye ni ba akan abin da nake yi yau yan tijaniya su ce ko Allah ya fito ya ce ga makomar iyayen manzon Allah za su yi masa tawaye kuma har yanzu wai a ce akwai daƙiƙai wai har yanzu ba su gane mutanen nan zindiƙai ba ne har yanzu ba ku gane waɗannan mutane arna ba ne suna koyar da mutane kafirci da zindiƙanci matsiyata maƙiyan Allah maƙiyan manzan Allah maƙaryata mayaudara a immatun ala abuwabi jahannam waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm qiyamati la yunsarun waɗannan tsinannu masu kiran mutane zuwa ga azabar Allah da fushin Allah kuna ganin jama'a za mu zuba ido suna kiran mutane zuwa ga kafirci suna koya wa jahilai zagin Allah a koya wa jahili cewa ya fito ya zagi Allah ya ce ko Allah ne ya faɗa ban yadda ba ko Allah ne ya faɗa ya ce ban yadda ba kuma zan yi wa Allah tawaye jama'a jama'a kuna ganin za mu ga kwanciyar hankali za mu ga zaman lafiya za mu ga abin da muke so a rayuwarmu ta duniya da lahira idan waɗannan tsinannu la'antattu suna tsakiyarmu suna koyar da zagin Allah suna koyar da a taka addinin musulunci a gaya wa Allah Allah ma bai isa ba a gaya wa Allah Allah bai isa ba jama'a bari sake kunna muku bari kafin mu dawo wajen su manyan zindiƙan da suke koya musu wannan kafircin bari bari ku ƙara jin abin da shi wannan tsinan ne ya faɗa mai zagin Allah wannan murtaddi ga abin da yake faɗa yace ko Allah ne ko Allah ƙarara Allah ya faɗa alƙur'ani yace za mu masa tawaye ba mu yadda ba ana koya wa mutane zagin Allah ana koya wa mutane zagin maza Allah bari mu ci gaba dai kafin ya buɗe bari maɗatai ɗin ya taso maɗatai ɗin ya taso ya zo ya yi jawaban nasa bari mu je wajen manyan mu je wajen 'yan iskan manyan 'yan iskan da suke koya musu zagin Allah ɗin duk za su ci ubansu masu koyawa mutane zagin Allah duk yau za mu nike su yanda ya kamata tsinannu makiyan Allah makiyan manzan Allah wannan su ne jagororin kafircin bari ku ji na biyu shine malam abubakar sani madatai mai ashafa domin yanzu ya gabatar da nasa jawaba a cikin minti mun karanta a sharhu muslim me ashafa alqadi iyab me ashafa na gaske ba maɗatai ba me shafa na gaske ya yadda ya rungumi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da mahaifansa ya yadda ya yi imani ya runguma ya yadda a ashafa na gaske ya yadda ya runguma tunda dai Allah ne ya faɗa manzan Allah ya isar Allah ne ya bai yadda ai istighfari ga mahaifiyar manzan Allah ba ko manzana sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah to mun yadda mun miƙa wuya Allah ya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 المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فيرجع ما تكلم بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bakaka wani jawabi da shi ya yi ya kada zukatan musulmai musamman wanda wannan ya daɗe yana yin a cikin zuciyarsu akwai babban tun daga nan kafin ma nisa ya ce musamman waɗanda abin ya daɗe yana ƙaiƙayi a cikin zukatansu to ai Allah ya ce in dai manzo Allah ya faɗi magana ka ji ƙaiƙayi a kanta Allah ya ce baka yi imani ba Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka bima shajara bainahum Allah ya ce wallahi na rantse da ubangijinka na rantse da ubangijinka mutane ba za su yi imani ba sai sun danka hukunci a hannunka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ce ba iya wannan ba sun mala ji yajidu fi fusihim harajan min maƙabaita. sai ya zama da mutane ba su da wani ƙaiƙayi kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya yi hukunci to kaji madatai da bakinsa yana cewa mutanen da dama akwai ƙaiƙayi. suna da ƙaiƙayi a cikin zukatansu kan maganar manzan Allah da hukuncin manzan Allah game da makomar iyayensa abin da babu saɓani tsakanin malaman musulunci za mu zo za mu zo gabar da za mu nuna wa mutane yadda ijima'i ya tabbata a tsakanin sahabban manzan Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ijma'i ya tabbata akan waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai ja da su ba wanda ya taɓa musa su ba wanda ya taɓa ɗauko su ya jagwalgwala ko ya tattauna an yi imani da abinda da manzo Allah ya faɗa an tabbatar ka bayan da imamun nawawi ya kawo ƙarƙashin hadisan ina ba da muna fahimta ba munafiki ba munafiki sama da wanda yake cewa wai me amfanin karanta waɗannan hadisan me amfanin karanta waɗannan hadisan wai me ya amfanin karanta waɗannan hadisan za ku ji ba munafukai irin waɗannan mutane wai ba su san amfanin karanta abin da manzon Allah ya faɗa ba to kai in baka san amfanin karanta abin da manzon Allah ya faɗa ba da tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar baka san amfanin gaskata abin da manzon Allah ya ba da labari ba da taya aka ka zama malami a musulunci dan Allah ga ya mun ta ina ka biyo ka zama malami a musulunci kai baka ma san me amfanin a gazgata manzan Allah cikin duk abin da ya bada labari ba baka ma san ma'anar tasdiqu hufi ma akhbara wajibi ne a gazgata manzan Allah cikin duk abin da ya bada labari da Allah ta ina ka hauro ka zama malami a musulunci wai da Allah wai malami ne yake tambaya wai me amfanin wai waɗannan hadisan me ya amfanin waɗannan hadisan tambayi sahabban manzon Allah ka tambayi tabi'ai ka ce ya akai kuka rawaito mana wannan abu marar amfani a addinin musulunci ko ma ka yi gaba ka tambayi manzon Allah ka ce manzon Allah ya akai ka furta wannan abu wanda bai da wani amfani a addinin musulunci kai kawai masu son su daɗaɗa wa 'yan bida'a Allah ya tona muku asiri Allah ya wulaƙanta ku Allah ta'ala ya wulaƙanta ku insha Allah nan gaba za ku gani kaɗan فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتصبحوا على فتصبحوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين زاكو ندامة ننكسا زاكو ندامة ننكسا آه، أقول آه. takaici da kalubale da kai kaito a cewa musulmi wai ke so wato a zauna ana tattauna matsaloli da wani masu nauyin ji a kunne kowa ke fuskantar da su a nan to kun ji dan iskan gari zai fara talbisi yana wasa da hankalin mutane wai kun ji wai wa ake fuskanta da wai wa su wai annabi Muhammadu wani ne ya faɗi wannan magana duk duniya wa ya isa ya ba da labarin wani yana wuta ko wani yana aljanna idan ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama amma saboda makiyin Allah ne mayaudari mara tsoron Allah ɗan bid'a gurɓatacce mai gurɓatacciyar zuciya kuma marar tsoron Allah marar amana kun ji abin da yake cewa wai waɗannan maganganu masu nauyi eh ƙwarai da gaske ai mun tabbatar lallai maganganu ne masu nauyi kuma waɗannan maganganu da bamu mu ji daɗinsu ba eh ƙwarai duk bamu mu ji su ba amma maganar da muke da kai ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi waɗannan maganganu in ya tabbata ya inganta ka kasa kawo wata hujja ta ilimi karɓaɓɓiya da za ka iya sukar waɗannan hadisai da su to wajibi ne a karɓi waɗannan hadisai a yi imani da su amma idan ka iya kawo hujja ta ilimi karɓaɓɓiya wacce za ta iya sa a ajiye waɗannan hadisai kawo kawo wata hujja ta ilimi karɓaɓɓiya wacce za ta sa mu ajiye waɗannan hadisai mu ƙaryata su ko kuma mu ce ba su inganta ba ba ku da ita zallar son zuciya ne da rashin tsoron Allah sannan ga kuma sharri da makirci kaji wai ana tattauna waɗannan maganganu wai kawai saboda ƙin manzan Allah imamun nawawi shi ma maƙiyin manzan Allah ne ko madatai kai nake tambaya imamun nawawi da imam alqadi iyab mai littafin ashafa har yau sun kasa amsa mu wannan tambayar na ce musu ga alƙabi iyam shi ma ya yi sharhin muslim imamun nawawi cikin alminhaj ya naƙalto daga maganar ƙabi iya ƙarƙashin waɗannan hadisai ya kawo abin da ƙabi iyam ya faɗa na imani da hadisan da tabbatar da su shine mai ashifa fi ta'rifi huquqil mustafa alqadi iyab shi ma maƙiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama imamun nawawi shi ma a wajen ibnu taimiyya ya koya ibnu taimiyya maƙiyin manzan Allah ya koya wa imamun nawawi ko imamun nawawi da da alqadi iyab da abu ja'far tabari da baihaqi da nasa'i da abu dawud da anas ibnu malik da hammad ibnu salama da sabit ibnu aslam al-bunani da sauran magabata da malaman da suka yi imani da waɗannan hadisai suka rawaito su suka karantar da al'umma ko dukkaninsu maƙiyan manzan Allah ne maɗatai maɗatai me yasa wai ba kwa lissafi ne iya in za ku yi magana iyakacin ƙidahuman da suke gaban ku kawai su kuke kallo iyakacin taron ƙidahumai muridai iyakacin taron ƙidahuman muridan da suke gaban ku su kawai kuke kallo sai ku manta an ana haska ku a social media wai ya aka yi haka babu shakka akwai kalubale kwarai da gaske idan mun kalli tarihin manzon Allah da yadda Allah ya zaɓi manzon Allah annabi na cewa ana muhtarun min muhtarin min muhtarin min muhtarin Allah ya zaɓi manzon Allah komai sai da aka tashi malamai suna cewa har sunan manzon Allah sai da aka tashi yawa to zai fara yace ga hadisi na farko manzo Allah yace ana mukhtarin min mukhtarin min mukhtarin aina hadisin yake bari gaya maka hadisin da ya inganta a musnad na imami ahmad da sauran littattafai na hadisi ko wasu littattafai na hadisi wanda ibn taymiya ya kawo shi cikin al-aqibatul wasitiyya inna allaha astafa ibrahim واصطفى من بني من, من, من بنيه إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine hadisi ingantacce cikin musnad na imami ahmad da wasu littattafai ingantacce ne har wajen babban malamin musulunci shekul islam ibn taimiyya har ya kawo shi cikin al'aqidatul wasitiyya abinda manzo Allah ya faɗa yace manzo Allah yace ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sai manzo Allah ya bayyana wannan cikin hadisi idan wannan hadisin da ka faɗa madatai ya inganta to ga fassarar hadisin ga ma'anarsa as-sunnatu yashrahu ba'daha ba'dan ita sunan manzala sallallahu alaihi wasallam yashrahu ba'daha ba'dun yashrahu ba'daha ba'dun Sunan manzala sallallahu alaihi wasallam sashinta yana sharhin sashi manzala yace inna allaha astafa ibrahim Allah ya zaba annabi ibrahim a cikin ƴaƴan annabi ibrahim sai Allah ya zabi isma'il a cikin wato ƙabilu da nasabarsu take tikewa zuwa ga Ismail Allah sai ya zaɓi Kinana daga Kinana kuma sai Allah ya zaɓi Quraish Allah ya zaɓi Quraishawa a Quraishawa kuma sai Allah ya zaɓi Bani Hashim a Bani Hashim sai Allah ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaji ma'anar ana khiyarun min khiyarin min khiyarin mazala da ya ce ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe ka ji ma'anar hadisin ko kuma da mazala sallallahu alaihi wasallama abinda ya zo daga abdullahi bin abbas ƙarƙashin wata ƙallubaka fi sajidin abdullahi bin abbas ya ce min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin wa ja'alani nabiyyan abdullahi bin abbas ya ce wato wata ƙallubaka fi sajidin wato Allah ya ce daga kwankwason annabi zuwa kwankwason annabi saboda saboda kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi Isma'il dan gidan annabi Ibrahim alaihi assalam da haka da Isma'il da Ibrahim dukkaninsu annabawa ne kuma a annabi Ismail ba a taɓa samun wani annabi ba a annabi Ismail sai annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wato annabi Ibrahim shi ya haifa annabi Ismail ‘ya'yan annabi Ismail suka haihu ‘ya'yansu ma suka haihu suka yi ta haihuwa har a ƙarshe a tsatsan annabi Ismail aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Ismail babu wani annabi babu wani annabi don haka min sulbi nabiyin ila sulbi nabiyin wato min Ibrahim ila Ismail manzo Allah yace ni jikan annabi Ibrahim ne daga nan kuma zuwa kakana annabi Ismail sai ni ma Allah ya yi na annabi da haka babu inda wannan hadisi yake ƙaryata abin da ya tabbata na makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madatai babu inda wannan hadisi ya nuna haka malamai suna cewa har sunan manzon Allah sadaka ta ce shi a tsakanin sunan Allah ba sunan manzon Allah na daban ne domin kowane annabi da aka duba sunan za mu ga harafin illa a ciki amma shi manzon Allah harfinsa gaba ɗaya ba harafin illa to wa yake ja da wannan saboda Allah jama'a saboda Allah idan ba waɗannan mutane masharranta bane marasa tsoron Allah marasa amana wa yake ja da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da girmansa da fifikon da yake tsakaninsa da sauran annabawa wa yake ja da wannan wane ne baya karantar da wannan wane ne bai da wannan aƙidar cewa afdalul anbiya sayyidul anbiya wa sayyidu waladi adama wala fakhr huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama shugaban annabawa limamin manzanni shugaban duk wani bil adama wanda ya fi kowane ɗan adam daraja da matsayi wajen Allah shine Muhammadu ibn Abdullah shine Muhammadu dan Abdullahi ya fi kowa daraja da matsayi a wajen Allah to wannan ina ina wannan ya ci karo da abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da makomar iyayensa a ina muke da saɓani da kai akan darajar manzan Allah mun san ba kuma ku san darajar manzan Allah ba saboda da kun san darajar manzon Allah da kun san ba a ƙaryata shi cikin abin da ya bada labari wa yusallimu taslima ake wa manzon Allah idan manzon Allah ya faɗi magana ba yanda za a yi da ita sai dai wa yusallimu taslima duk ɗacinta duk zafinta duk nauyinta rungumar ta ake a yi imani da ita amma kuna koya wa mutane kafirci kuna koya musu har su zagi Allah har wani daga cikin wawayen cikinku ya fito ya ce ko Allah ne ya faɗa za su yi wa Allah tawaye za su yi wa Allah bore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wai a ce yau akwai musulmin da shi daɗi yake ji a ɗauko bayani game da wata magana mara kyau a jingina ga mahaifin manzon Allah kun gani wallahi idan ba su mana sharri ba wallahi ba za su iya magana ba kun ga wai a samu musulmin da shi daɗi yake ji kun gani dole sai sun mana ƙarya dole sai sun mana sharri to iya nan da abokin gabar ka yayi maka ƙarya yayi maka sharri to ka gane Allah ya riga ya baka nasara a kansa kenan an gama kuma Allah ya riga ya karya shi kenan an gama da ka yana maka ƙarya to wallahi tallahi sai Allah ya baka nasara a kansa a ina ne muka ce muna jin daɗi sau nawa muka faɗa da bakinmu cewa abin da manzon Allah ya faɗa ya yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba dole ka runguma har ma muka yi bayani kan hadisin nan cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih muka bayyana cewa wannan hadisi ne munkari hadisin da yake cewa wai ɗayanku ba zai imani ba sai son zuciyarsa ya dace da abin da na zo da shi muka bayani cewa hadisi ne munkari son zuciyarka zai iya cin karo da ƙur'ani ko ya ci karo da ingantaccen hadisi ba za ka yi wa Allah laifi ba sai ka zaɓi son zuciyarka ka ajiye nassi a nan ne ka yi wa Allah laifi amma kawai don son zuciyarka ya ci karo da hadisi baka ji daɗi ba amma kai imani kai amfani da wannan ayar ka sallama wa manzan Allah ka rungumi hukuncin da manzan Allah ya yi ko ga gasgata labarin da manzan Allah ya bayar ya za a yi kuma don ka yi imani da hadisin a zo wai ana cewa wai wai kana wai wai daɗi muke ji wai daɗi muke ji wai daɗi muke ji ko ga daɗi suke ji iyayen manzon Allah suna wuta wa ya isa ya ba da wuta ko aljanna idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wa ya isa duk faɗin duniya wa ya isa ya ce ga wuta ga aljanna ga ɗan wuta ga ɗan aljanna idan ba manzon Allah ba ai manzon Allah ne ya faɗa ƙarya kuke makiyan Allah ƙarya kuke wallahi duk yanda kuka ƙware da sharri wallahi duk yadda kuka kware da makirci wallahi Allah zai ba mu iko za mu warware duk wani makirci da sharri da kuke mana kuma al'ummar musulmi za su fahimci gaskiya za su gane me kowa yake nufi kuma menene addinin kowanne daga cikinmu wane ne addininsa ya bi son zuciyarsa ya ƙaryata abin da ya inganta wane ne kuma ya yi imani da Allah da manzan Allah da gaske ليعلم الله من يخاف من يخافه بالغيب zai bayyana a gane wane ne yake tsoron Allah da gaske Wanene ne dan son zuciya ba gashi wani daga cikin malamanku malami ne a ɗarikar tijjaniya yanzu ya fito yana zagin Allah yana cewa ko Allah ne ya faɗa za su yi wa Allah tawaye gashi ai akwai hikima a gaya wa malaman da suka cewa wai me amfanin waɗannan hadisai waɗannan munafukai waɗannan munafukai wai me amfanin karanta waɗannan hadisai waɗannan munafukai ina maimaitawa munafukai munafukai munafukai masu cewa wai me amfanin karanta waɗannan hadisai to ga ɗaya daga cikin amfaninsu liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya bayyana wa duniya a gane su wane ne tsinannu waɗanda ƙarya suke ba su imani da Allah ba su wane ne kuma suka yi imani da Allah da gaske shi nan yana bayyana babu shakka masirin wannan aƙida masirin wannan tunani ko ba a ce kuma sun cutar da musulmai kuma Allah ya isa wallahi ba ya ba yanzu wa kai wannan Allah ya isa din wa kai wannan Allah ya isa madatai kai nake tambaya jama'a wannan Allah ya isa dan Allah wa yayi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya faɗi wannan maganar ne wa ya faɗi wannan maganar yanzu misali a kaddara cewa baka yadda da hadisan ba ka ƙaryata hadisan baka yadda da su ba yanzu Allah ya isan da kai kana ganin imamun nawawi ba zai shiga wannan Allah ya isan taka ba kana ganin alqabi iyam ba zai shiga ba kana ganin abu ja'far at-tabari shaykhul mufassirin ba zai shiga wannan Allah ya isan taka ba kana ganin abu dawud as-sajistani ba zai shiga ba kana ganin hammad ibn salama ba zai shiga wannan Allah ya isan taka ba ثابت بن أسلم البناني أثبت الناس عن أنس ba Anas ibn Malik bai da wani ɗalibi da ya kai Sabit ibn Aslam bunani ƙwarewa a hadisansa kana ganin sahabun manzon Allah Anas ibn Malik kana ganin Muslim ibn kana ganin waɗannan malaman duka wai ya idan ka yake rufewa ne in ka tara waɗannan gidahumai a gabanka ba fa da iyakacin abin nan babba ra ko wane da wane ba fa da iyakacin mu fa kake ka dinga faɗaɗa tunaninka imamu nawawi ya ce fihi jawazu ziyarati quburi mushrikina da manzon Allah ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa imamu nawawi ya ce wannan ya nuna cewa ya halatta a kai ziyara kaburburan mushrikai inji ji imamu nawawi shi ma Allah ya isa to ka tsine wa imamun nawawi ka tsine wa alqadi iyad ku zo ku kona ashifa ku ƙona littafin ashafa ku zo ku yi biki ku ƙona littafin ashafa domin alqadi iyad shi ma yi imani da waɗannan hadisai na manzo Allah kuma ne mai littafin ashafa kun ce duk duniya kuma babu littafin da ya kai wannan littafin karantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me littafin shi ma ya yadda da waɗannan hadisan to ku zo ku ƙona littafin ku tsine masa ku tsine wa nawawi ku tsine wa abu ja'far at-tabari ku tsine wa abu dawud da nasa'i ku tsine wa baihaqi da abu abdullah al-hakim an-naisaburi ku tsine wa dukkanin sahabbai da tabi'ai sa abu hurairata da anas da ma ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu da suka rawaito hadisin duka ku taru ku tsine musu ku kira su makiyan Allah ku kira su cewa ba sa son manzan Allah shi yasa suka rawaito hadisan wai madatai me yasa ba ka lissafi ne idan kana magana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na ina gwada ka gaba ɗaya fita kake daga hayyacinka idan kana magana a gaban jahilai kuma wallahi kamar da shi ya faɗa wannan kabiyar ba ta da wani abun bakin annabi Muhammad kin da ya fito fili to ga makiyan dai annabi Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam su da su imamun nawawi su alkabi iya. ko iya imamun nawawi muka bar maka ka tabbatar wa musulmi cewa makiyin manzan Allah ne tunda dai imamun nawawi ya ce fihi jawazu ziyarati quburil mushrikina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na nemi izinin Allah in nema wa mahaifiyata gafara Allah bai bani izini ba Allah bai yadda ba Imam Nawawi ya ce hakan ya nuna cewa mahaifiyarsa ta mutu akan shirka kuma ya halatta a kai wa kaburburan mushrikai ziyara to ko Imam Nawawi shi kadai muka bar maka ka tabbatar wa musulmin duniya cewa imamun nawawi tun da ya yarda da waɗannan hadisai to maƙiyin manzan Allah ne maɗatai mun haɗa ka da aiki mun haɗa ka da aiki mu ce ka tabbatar wa duniya cewa imamun nawawi kaɗai ka tabbatar wa duniya cewa maƙiyin manzan Allah ne tun da dai ya yi imani cewa mahaifiyar manzan Allah ta mutu akan shirka kuma bai halatta a yi mata istighfar ba kuma ta mutu mushrika imamun nawawi ya yadda da wannan ya rubuta ya yadda da abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ya rubuta to me yasa ba za ka tabbatar wa al'umma cewa imamun nawawi makiyin manzan Allah bane me yasa wai iyakacin subhanallah alazim subhanallah bari ku ji a ƙarshe za ku ji shi iyakacin waɗanda yake kallo wai iyakacin waɗanda yake tunawa wai malam jala jalungo sai wane ne da wane ne ya lasafta mutum uku ne ko hudu ya ce iyakacinsu su ne waɗannan mutane da yake tsinewa to me ya cire imamun nawawi daga wannan tsinuwar me ya hana a tsinewa imamun nawawi me ya hana a tsinewa abu ja'far tabari me ya hana ku tsinewa albaihaqi me ya hana a tsinewa alhakim abu abdullahi naisaburi me ya hana a tsinewa Anas ibn Malik a tsinewa Thabit ibn Aslam al-Bunani me ya hana a tsinewa Hammad ibn Salama a tsinewa Muslim ibn al-Hajjaj duk ku tsallake duk ku tsallake subhanallahi al-azim shi sa ake ka fito da irin wayannan bantuka ake yin su har ma a lazumta ma cewa ai hadisi ne ya dole imani wani da yaji ai ijma'in ahlus sunna ce ya ce jama'a kun ji abin da ya ce wani munafiki ya ce an yi ijma'i ya ce wani munafiki ya ce an yi ijima'i kuma ya ce ya taɓa ƙalubalantarsa ya karanta masa al'akhbari ya ce a halari maɗatai barin gaya ma wata magana barin gaya ma wata magana hutar da kai na rantse da girman Allah wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa bayan da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da sahabbansa Allah ya faɗi waɗannan hadisai sahabbansa suka rawaito ɗaliban sahabbai tabi'ai suka rawaito daga tabi'ai tabi'u tabi'ina suka rawaito musulmi suka ci gaba da rawaito waɗannan hadisai ana karantar da su na rantse da girman Allah babu wanda ya taɓa ƙaryata su har sai da aka zo kan asiyuti imamu siyuti a ƙarni na goma a shekara ta ɗari tara da wani abu a ƙarni na goma wallahi tallahi maɗatai wallahi tallahi ba za ka iya karanta harafi ɗaya na ɗaya daga cikin malaman musulunci kafin siyutsi? wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk duniya waɗannan zindiƙai da waɗannan 'yan tijaniya da duk wanda yake karyata waɗannan hadisai na rantse da Allah ba zai iya karanta maganar wani malami da ya ja da hadisan ko ya karyata su ba tun da aka rawaito su har zuwa lokacin suyuti wallahi babu wanda ya taɓa inkarinsu sai suyuti a ƙarni na goma aka fara inkarin hadisan ko a ƙarni na tara kuma babu wanda ya fara sai su yi babu wanda ya fara sai su yi don haka menene sunan abin da ya faru tsakanin musulmi gabanin Allah ya sa a samu cikin haihuwar suyuti har a haife shi ya ƙayyata hadisan abinda musulmi suke kai na rashin ja'in ja akan hadisan da rawaito su da karanta su a majalis na ilimi a faɗin duniya a iraki da bagdada da, Misira, da misra da sham da hijaz da yaman da dukkanin duniyar musulunci aka dinga rawaito hadisan nan ana karantar da su sahihu muslim ya ratso tarihi na dandazon malamai na musulunci har zuwa ga ranar da uwar imamun suyuti ta haife shi a ƙarni na goma har ya girma ya yi musun hadisan menene sunan abin da waɗancan malamai suka yi shi ne ijima'i wato la yu'lamu munazi'an wa la yu'lamu mukhalifan akan ce la na'lamu mukhalifan shi ma yu'tabaru hikayatul ijma' idan malami ya ce ba mu san wanda ya taba ja'in ja da waɗannan hadisan ba to a matsayin fi quwwatil ijma' ka annahu hakal ijma' kama an hakaito ijma'i ne idan magabata suka ce maka la na'lamu niza'an fi hadha ko fi zalika idan suka ɗauko magana suka ce ba mu san an taɓa ja'in ja akan wannan maganar ba to wannan fi kuwati ajma'u ala zalika ne ina da muna fahimta kuma wannan shine abin da ashankiti ya tabbatar nan a cikin abwaul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an shine nace wannan mutum wannan mutumin na Kaduna da ake cewa asadu sunna ko ake cewa menene na ce ya yi wa imamu shankiti ƙarya da ke kuma bai da tsoron Allah ya kiya ba da amsa akan magana ta na ce ƙarya yake ya yi wa imamu shankiti ƙarya imamu shankiti wallahi tallahi bai kawo saɓanin malamai akan iyayen manzan Allah ba imamu shankiti wallahi tallahi ya kawo ijima'in malamai akan iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shankiti a karkashin wa makunna na hatta na ba'asa rasula ya kawo sabanin malamai cewa akwai ahlul fatra ko babu ahlul fatra Da haka ya tike kuma da waɗanda suka ce akwai ahlul fatra da waɗanda suka ce babu ahlul fatara dukkaninsu sun yadda da waɗannan hadisai kuma sun tabbatar da su amma wannan eh, sakarai asadu asadu sunna ko asadu wane ne wai yana ƙarya wai zai daɗaɗa wa 'yan bid'a wai zai daɗaɗa wa 'yan bida'a, wai waɗannan tsinannu masu mai da addini son zuciya har suna buɗe wa mutane ƙofar zagin Allah gashi nan a social media an fara cewa ko Allah ne ya ce iyayen maza Allah suna wuta za mu yi wa Allah bore za mu yi wa Allah tawaye wai waɗannan wai wai asadi yake so wai ya daɗaɗawa har ya mai wa shanƙiɗi ƙarya gashi ina ɗaga addu'a'ul bayan ƙarya kake maƙaryaci marar tsoron Allah marar amana marar tsoron Allah marar amana wallahi dukkan kwalla ba wanda zamu bari ba ɗan iskan da zamu bari ya rusa addini ƙarya ne wallahi ƙarya ne duk duniya wallahi na rantse muku da girman Allah duk duniya ƙarya kuke ƙarya kuke wallahi tallahi maƙiya Allah marasa tsoron Allah 'yan iska 'yan kasuwa suna kasuwanci da addini ‘yan iska marasa tsoron Allah kuna gani ana buɗe ƙofar da za a zagi Allah a zagi manzan Allah a yi rubda daga addinin musulunci kuna taimaka waɗannan tsinannu alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda kuna taimaka musu suna koya wa mutane kafirci ana zagin Allah kuna tunanin ba ku da wani kamasho kuna tunanin ba ku da wani kamasho kuna ƙarya matsiyata marasa tsoron Allah mun gaya muku wallahi tallahi a tarihin duniyar musulunci wallahi tallahi ba a taɓa inkarin waɗannan hadisan ba sai a ƙarni na goma ba wanda ya taɓa inkarin waɗannan hadisai idan ba abin nan ba suyuti ba ba wanda ya fito ya inkarin waɗannan hadisai in ba suyuti ba kuna tunanin akwai duk duniya akwai wani ɗan iska akwai wani ɗan iska da kuke ganin za mu ji tsoronsa mu kasa karantar da hadisan manzan Allah kuna tunanin idan muka ji tsoron wani ɗan iska muka ajiye hadisan manzan Allah muka kasa karantar da al'umma kuna tunanin wato a'a a'a Wani me yasa kuke tunani haka ne ƙarya ne ƙarya ne wallahi duk duniya ƙarya ne marasa tsoron Allah makiyan Allah kuna so ku tunzura al'umma ku haifar da tarzoma cikin al'umma ana ta amfani da gidajen rediyo wai ana barazana ga gwamnati wai idan ana karanta hadisan manzo Allah za a tada tarzoma in kuka ba sa tarzoma Allah ya tsine muku albarka matsiyata marasa tsoron Allah Allah ya tsine muku albarka in kuka fasa tarzoma wai a daina karanta hadisan manzon Allah duk duniya mu ga wanda zai hana mu karanta sahihu muslim wa zai hana mu karanta hadisan manzon Allah mu mun ji mun yadda mun yi imani kai da ka karyata manzon Allah yanzu ba a hana ka ba mu da muka gazgata manzon Allah mu ne za a yi barazana za a sa mana doka a hana mu gazgata manzon Allah kenan fa kai ba a khafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون maƙiyan Allah marasa tsoron Allah ƙarya kuke ƙarya kuke matsiyata ƙarya kuke wallahi wallahi ƙarya kuke haka yanzu wannan da'awa ta su cewa ijma'in ahlus suna ne wallahi inda za a bashi fan ta sama ba zai iya nuna a yadda aka rubuta wannan lafazin nasa ba cewa a ah, lafazin kake magana lafazin ijma'in kake magana ko ma'anar ijma'in kake magana sannan shi malamin da ya ce an yi ijima'i ce maka ya yi ga lafazin da aka faɗa a wani littafi ajma'a ahlus sunna haka ya ce maka lafazin ake magana ya kake rainawa na gabanka hankali ne madatai ko dan ka san idahumai ka tara a gabanka ijma'in ahli sunna a faɗi mahaifin manzon Allah wannan aqida babu shi wallahi babu wani malami na musulunci wanda ya yi wannan da'awar ko ya faɗi ta amma ni a'a tunda ka ce lafazi to kaga ka nuna wa mutane cewa ka san abin da ake nufi kuma kana wasa da hankalin waɗanda suke gabanka ne amma ka gane abin da ake nufi abin da ake nufi da cewa an yi ijma'i shine la yu'lamu fi zalika niza'un la yu'lamu fi zalika niza'un fi tarihil ummatil islamiyya wallahi tallahi ba a san saɓani ko ja'in ja a tarihin al'ummar musulunci ba akan waɗannan hadisai da suke magana game da iyayen manzan Allah wallahi tallahi ba taɓa yin ja in ja ba sai bayan shekara sama da dubu sai bayan shekara sama da dubu a ƙarni na goma sannan ne ulima niza'un sannan ne aka samu wani niza'i ghairu mu'tabar aka samu wasu maganganu waɗanda ba su da tushe su yana yin su masu rauni waɗanda suka ci karo da ilimin hadisin kama yanda tuni muka yi karatu akan abin da suyutin ya faɗa ga tahzibut tahzib muka nuna wa jama'a cewa abin da suyuti ya faɗa na cewa wai wai ruwayar ma'amar ibn rashid al-azdi an sabit ibn aslam al-bunani wai arja min hammad ibn salama an sabit wannan abu ne da malaman hadisi ko ɗaliban hadisi idan suka ji wannan za su yi dariya domin abin da ya tabbata ana cewa ma'amar ibn rashid an sabit da'if ma'amar an sabit da'if shi ma'amar an sabit ma ba ma wai hamad ibn salama ya saba masa ba ko hamad ibn salama bai saba masa ba in ya rawaito wata ruwaya daga sabit ibn aslam al-bunani a bar jefarwa ce to ko shigohohin suyuti an ba da amsoshi na ilimi masu gamsarwa a kansu da maganganun manya-manyan huffaz irin su ibn hajar al-asqalani irin su ali ibn al-madini irin su yahya ibn ma'in waɗanda suka yi bayani shi ma'amar ibn rashid ana cewa asbatun nas fi zuhuri ba'da malik fi zuhuri ne asbatun nas ma'amar ibn rashid amma idan ana maganar sabitin ibn aslam al-bunani Hamad ibn salama asbatun nas asbatun nas fi sabit ba wanda ya kai Hamad ibn salama ƙwarewa akan hadisin sabit da yake rawaito su daga anas ibn malik ina fata muna fahimta yan musulmi Da haka zancen ijima'i da shi malamin da kake magana ya yi yana maganar cewa la yu'lamu niza'un kuma shi ma la yu'lamu niza'un hikayatul ijma' yu'tabaru hikayatul ijma' da haka in za a faɗi ijima'i ai ba sai an ce ajima'u ba ba dole bane lafazin ajima'u ba dole bane idan malami ya ce la za an fi zalika na na naqul hakan ijima. za mu iya cewa ya hakaito ijima'i. ka gane maɗatai kana gane wannan karatun kyauta kyauta nake maka shi ba ko sisi wanda ya wannan da'awar ko ya bade ta amma da ya musamman wanta ne jawabin shi ya ba kuma yana ba mu gane haka In annabi ta ba dai makiyan annabin nan su imamun nawawi su alkazi iyab su abu ja'far at-tabari su abu dawud su imamun nasa'i duk waɗannan makiyan allah ne idan waɗannan sun ma yawa karbi imamun nawawi shi kaɗai ka rubuta mana sunansa a matsayin makiyan manzan allah a cikin list ɗin makiyan manzan allah domin imamun nawawi ya ce fihi jawazu ziyarati quburil mushrikina ya je ƙarƙashin hadisin a sharhu muslim hadisin da manzo Allah ya je ziyarar kabarin mahaifiyarsa Imamun Nawawi ya ce hadisin ya nuna cewa ya halatta a je kabarin mushrikai akai musu ziyara ka gane tabbatar mana tabbatar mana ka rubuta sunan Imamun Nawawi cikin makiyan manzan Allah ai su yan ibada asalin da suka fito ai da ma da wannan abin kawai daga baya ne fara yin karatun ku ga masharanci imamu nawawi shi ma dan izala ne ana magana ta ilimi madatai kuna iskanci kuna wasa da hankalin jahilai Allah ya isan jahilan da suke gabanka wallahi Allah ya isan jahilan da suke gabanka madatai eh lalle ba an dora bera so haka suna kan wannan kujerar tasu sai suka daga warwara jama'a da mun ce mai shi a ne amma yanzu ba ba ne da mun ce mai ne amma yanzu mun gane ba ba ne da mun gane da mun ce zikiri shirka ne ba daidai ba ne amma yanzu ba bid'a ba ne da mun ce suwaye suwaye suka ce da sun ga da sun ce zikirin tijaniya bid'a ne yanzu suka ce sun gane daidai ne suwaye waɗannan suwaye waɗannan da da ma ka kama mana sunansu da ma ka kama mana sunansu ka ji ƙarin bayani a kansu da ka kama mana sunansu ka ji ƙarin bayani ka ji bayani a kansu dama ba su taɓa yin sunnar ba wallahi da mun ma cikakken ƙarin bayani da ka kama sunayensu da mun baka tarihinsu mun tabbatar maka cewa dama ba su da alaƙa da sunna ɗin 'yan ɗariƙan ne mayaudara ne 'yan kasuwa ne na addini marasa tsoron Allah ne masu neman duniya da addini shi yasa Allah ta'ala yake kunyatar da su yake wulakanta su ƙarya suke Allah ya san ƙarya suke har zuci Allah ya san ƙarya suke Allah ya san ƙarya suke dama Allah yana kallon zukatan bayinsa Allah ya san waɗanda suka yi da gaske Allah ya san waɗanda da gaske suke za su taimaki addinin Allah kuma suna karantar da addinin Allah da gaske Allah ya san makaryata 'yan kasuwa da Allah ya san su to waɗannan da kake faɗa kafin su yi kuɗi ne a duk suke ta da'awar suka nuna su ma 'yan izala ne bayan sun samu shiga siyasa sun samu duniya sun samu riga da mota sun yi gidaje sun zama manyan gari sun zama ababen girmamawa to kaga burin su ya riga ya cika dama neman duniya ne dama neman duniya suke yi da karatun da suka tsaya suka hakikance kaza bid'a ne kaza shirka ne dama neman duniya ne a ƙarshe da suka samu duniyar shikenan sai suka watsar suka dawo suna warware kawunansu eh na so a ce ka kama sunayensu amma tun da ka kama sunayensu ba mu je shirbi bid'a ne amma yanzu ba bid'a ba ne ka wanda mai zan yi wa karatu wanda suke kan farko suna da wannan hanyar kawo ta ta wani abin da ya shafi manzanni da abin da ya shafi wani wani to wa suna da wannan hanyar a wani jahili wani shi na ja fara wata wasu daga cikin wasu daga cikin su wanda wasu kamar yadda wani su alhamdulillah saka masa alkhairi wannan wannan shi ne abin da muke kira a jawo ba ya mai tsaba ne ko cikin sallah a cikin shafin ba a cikin shafin sa ku kai ne a wani yayin annabi da duk wani abin shafin ku yi hakuri ku da wannan bangaren domin wannan to kun ji <clears throat> kun ji mayaudari maha'inci yana yaudarar na gaban sai na ha'intar su yana nuna musu cewa da gaske suke masoya manzan Allah ne wallahi ƙarya ne wallahi maƙiyan manzan Allah ne wallahi manzan Allah bai da maƙiya irin waɗannan masiyata babu maƙiyan Allah maƙiyan manzan Allah masu faɗa da Allah masu faɗa da addinin manzan Allah wallahi babu irin waɗannan mutane ba wanda ya kai su faɗa da Allah da manzansa maƙiyan Allah ne na gaske wallahi ƙarya suke yi wallahi ƙarya suke yi wallahi maƙiyan Allah ne wallahi maƙiyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da wai a ci mu ci gaba da sabani da ku akan kaza da kaza amma mu daina sabani da ku akan kaza da kaza to waye gaya maka wai maganar izala ake da wasu ƙungiya wai nan arewacin najeriya wai ya kullum ana faɗaɗa maka matsalar ka kalle ta a matsayin matsala ta ilimi ta duniya ka ɗauko tafai ka karanta wa mutane kana tsaye kana ta surutai na molanka kana ta yi mutane surutai da molanka ba littafi ba jan baki ba fassarawa ba malam wani kawai idan kun isa ku karanta mana wani malami kafin a haifi wuti a tarihin addinin musulunci bayan an rawaito waɗannan hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku gaya mana wani malami da ya taɓa ƙaryata waɗannan hadisai kafin ƙarni na goma ku gaya mana wa ya taɓa ƙaryata waɗannan hadisai kafin ƙarni na goma kana surutan banza surutan wofi kana bata kanka lokaci ka tara jahilai kana bata musu lokaci ka tara jahilai kana bata musu lokaci su waye makiyan manzan Allah su Anas ibn Malik su Imam Nawawi su ne makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbatarwa al'umma wannan magana ne wanda mu ba za mu iya jurewa muna kafa da dalili dalilai ba za su yi ruwa to amma babu shakka wannan kira da shi yi a ƙarshe ina dalilan suke <laughs> waɗanne ne dalilan da ba su yi ruguba makaryaci ina dalilan ba dalilin da ka kawo ko ɗaya ya kamata a kula da shi kwarai da gaske zuciya ba ta da control a lokacin da aka ce dukkan wata kazanta ka in ka ɗauko za ka kawo ta gurin zan Allah ba za mu iya mun cewa ba wallahi ba mu labanta ba za mu yadda ba yawa to nan suke so su kawo wannan shi yafi komai muhimmanci a wajen su, kuma shi ne saƙon cewa ba za su lamunta ba ba za su yadda ba za su iya tada tarzoma za su iya tada hankali za su iya yin ta'addanci ga duk wanda ya ƙara karanta waɗannan hadisai don jawo hankalin jami'an tsaro don jawo hankalin gwamnati da jawo hankalin shugabanni cewa za mu tada hankali wallahi ba za mu yadda ba amma zancen hujja da dalili kai ina kake da hujja da dalili ina ka san meye hujja da dalili ina ka san hujja da dalili kawai dai wallahi za mu tada hankali za a yi bala'i kaza da kaza da kaza da kaza ina wajen muna fahimta wallahi ba su da komai ba su da hujja ko dalili abin da kawai suke so su faɗa su yi barazana ga jami'an tsaro su yi barazana ga gwamnati ko hakan zai zama sababi da gwamnati za ta ce to a kamo ko jami'an tsaro su ce to a kamo duk waɗanda suke karanta waɗannan hadisai na Shi shine burinsu shine kuma makircinsu da suke ganin sun wato ƙulla gadar zare ga waɗanda suka yi imani iyakacin wayensu kenan a yi wa jami'an tsaro barazana ba tashi hankali wallahi tallahi wallahi tallahi ba za mu yadda ba ana taɓa manzan Allah tsinannu matsiyata akwai mai taɓa manzan Allah irin wanda ya ƙaryata manzan Allah akwai wanda ya ƙaryata manzan Allah akwai akwai wanda bai san darajar manzan Allah irin wanda ya ƙaryata shi akwai wanda ya taɓa manzan Allah irin wanda manzan Allah ya faɗi magana ingantacciya kuka ƙaryata har ma kuka ce ko Allah ne ya fito ya faɗa a ƙur'ani ƙarara za ku yi wa Allah bore akwai tsinannu matsiyata irin ku akwai waɗanda Allah ya kwashe wa albarka irin waɗannan zindiƙai tsinannu marasa alaƙa da Allah makiyan Allah makiyan manzan Allah shegu marasa imani ai waɗannan su ne makiyan Allah na gaske ai ku ne makiyan Allah na gaske bari ku ji mumini na kwarai ya fi manzan Allah ta farka ne ashe wani na ta wani babbar magana kenan babbar magana sa abdul muttalib ma yanzu duk sun musulunta kenan dai musulmi ne to na ɗauka ai saɓaninmu da ku akan abu talib ne da kuma iyayen manzan Allah ɗin don naji ba wajen mutum ɗaya ba a tijjaniya naji suna da ra'ayin 'yan shi'a cewa wai abu talib ya musulunta abu talib ne abdulmuttalib bayan kuma ga ingantattun hadisai nan tabbatattu cewa abu talib mata ala millati abihi abdulmuttalib abu talib ma bai zama mushiriki ba ya zama arne wanda ya mutu akan abin da ba musulunci ba sai lokacin da ya zo mutuwa ya ce huwa ala millati abihi abdul muttalib akan wannan ya zama yana yana wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na ganshi a wutar jahannama da wasu takalma na wutar jahannama a kafarsa saboda zafin takalman na wutar jahannama kwakwalwarsa tana tafasa mazala ya ce ya ga ɗan uwan mahaifinsa abdul a wutar jahannama an sa masa takalma daga wutar jahannama kwakwalwarsa tana tafasa mazala ya ce huwa akhaffu ahlin nari azaban mazala ya ce ya fi kowa sauƙin azaba a wutar jahannama amma ya zunnu annahu ashaddu ahlin nari azaban amma shi yana ganin ya fi kowa azabtuwa a wutar jahannama an sa masa wasu takalma na wutar jahannama kwakwalwarsa tana tafasa to yau gashi madatai yana so ya nuna cewa har kakan manzon Allah Abdul Muttalib yanzu shi ma madatai yana so ya musulantar da shi shi ma yana so musuluntar da shi bayan abu talib da ya yi nufin kafirta ya mutu akan shirka bai samu wani furci da zai yi ya tabbata akan shirka da kafirci da bautar gumaka ba sai cewa da ya yi ruwa ala millati abihi abdul muttalib a da wannan ya samu ya zama mushriki din da wannan ya zama wanda ya taɗe, bai taɗe ba sai da wannan kalma huwa ala millati abihi abdul muttalib to wai maɗatai yanzu yana ƙoƙarin zai musuluntar da duk wanda ya faɗo cikin salsala da nasaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musuluntar da shi duk wanda ya faɗo cikin salsala da nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji

kun ji abin da ya ce min sajidin ila sajidin hatta akhrajtuka nabiyyan ƙarya ne ba haka ibnu abbas ya ce ba ba haka ibnu abbas ya ce ƙarya ne ba haka ibnu abbas ya ce ba gashi ibnu ibnu kasir da ya zo ƙarƙashin wata kallubaka fi sajidin sai ya ce warawal bazzar wa ibnu abi hatim من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني تقلبك في الساجدين من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا كنجي كنجي لفظا بركجي نمداتي بركجي أبن نمداتي يفدا wannan lafazin da ibn kasir ya kawo min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyan kaga wannan shine bayanin da muka yi ɗazu cewa manzala sallallahu alaihi wasallama jikan annabi ibrahim ne kuma salsalarsa zuwa ga annabi ibrahim ta hanyar dan annabi ibrahim isma'il ne ta hanyar annabi isma'il ne ta hanyar annabi isma'il ne kaga annabi ibrahim annabi ne isma'il annabi ne daga kan Ismail har aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi babu wani annabi har aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi ba wai duka wai jerin wai duka annabawa ne wai daga kan annabi Ismail har zuwa kan manzon Allah wai duka annabawa ne wai hatta akhrajahu nabiyan kamar inda maɗatai ya faɗa ba ba haka bane ba haka bane abinda hadisin yake nufi manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito daga tsatsan annabi Ibrahim daga tsatsan annabi Ismail daga nan ‘ya'yan annabi Ismail da jikokinsa har zuwa ga mahaifin manzan Allah Abdullah shi kuma ya haifi manzan Allah Muhammadu ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ina ba da muna fahimta daga nan nasaba ta tike har zuwa ga Ibrahim ibn Azar wa huwa tara wa huwa tara ina fata muna fahimta jama'a da haka wannan shine ma'anar wannan asar na Abdullahi ibn Abbas ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyyan kaji hatta akhrajtuka nabiyyan ba haka bane mun bayyana wa jama'a kuma da irin wannan fa muna ji irin yadda kiristoci suke shiga ƙauyuka sai a ta ɗauko sayi muslim sai ta ɗauko annaban namu ga shi iya ce dan iyayensa mu annabi isa bai iya ce dan kowa da kowa to dai kasu ma yahudawan ne to kaji kaji wata atifa kaji wata atifa da zai bawa jahilai hujja ta jahilai yanzu mu idan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan bayani idan wannan labari ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama sai mu ce maguzawa tunda an maguzawa suka ji ba za su musulunta ba sai mu karyata hadisan manzo mu soke su daga addini yanzu dama za mu samu nasarar maguzawa su musulunta ta hanyar karyata hadisan manzon Allah yanzu mu ɗebo hadisan zaman Allah waɗanda ba su yi mana daɗi ba mu ƙaryata su shine za mu yi nasarar musuluntar da maguzawa ko kuma za mu yi nasara ne ta hanyar imani da duk abin da ya inganta daga manzan Allah mu rungumi duk abin da ya zo daga Allah da manzansa da haka ne za mu yi imani da haka ne za mu yi nasara Yahudawan ne, ‘ya'yan Yahudawan ne, jikokin Yahudawan ne, sai suka ɗauko aikin iyayen gidansu sai suke yaɗawa kuma yana za gane wannan ai ba iya wannan kabiyar ce kadai ta haɗa su ba ma'auna duk wani abu da girman manzara ba su yi da shi ba an ce a yi da manzara sun ce a mun ce ba wani ba a yau ba a yau ba sai ku ji ya rasa me zai ce ne ya ruɗe gaba ɗaya ya ruɗe gaba ɗaya wai tawassuli ya koma kuma zancen tawassuli ya koma zancen tawassuli hadisin da yazo cikin sahih bukhari din ka fahimce shi ne madatai ka san me ma'anar hadisin umar ibn al-khattab yana kan minbari yace allahumma inna kunna idha ujidibna natawassalu ilayka bi nabiyyika fatas'ina allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika fasqina ثم يأمر عباسا فيدعو هذا توسل بدعاء رسول الله إنما كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله فلو كان توسلهم بذاته أو بجاهه لما احتاجوا إلى العدول من التوسل به إلى التوسل بدعاء عمه لما عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بدعاء عمه عمه العباس علم أن توسلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان توسلا بدعائه وهو الذي لا يمكن بعد الوفاء هو الذي لا يمكن بعد الوفاة الله يساك أسمي نكي تشوى دكيكي جاهلي سيدنا أبو جعفر إن كنا نتوسل إليك دين دينا سيدنا أبو جعفر ka ji masharanci ko masharanci mu bayani muka yi wa mutane muka ce ga ma'anar tawassulin tawassuli ne da addu'ar manzan Allah dalili kuwa shine da a ce law kana sahabatu yajiduna adna masahin ila tawassuli bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam ma kanu ya'diluna an dhalik kama yanda al-alusi al alusi al'imamul alusi ko alusi ya faɗa a tafsirinsa ya ce ai da sabon manzala sallallahu alaihi wasallama suna da damar yin tawassuli da manzan Allah ba yanda za a yi su bari su je su yi da Abbas to saboda manzan Allah ya bar duniya kuma tawassulin da suke da manzan Allah dama tawassuli ne da addu'arsa to yin tawassuli da addu'ar manzon Allah ba zai yiwu ba bayan wafatin manzon Allah to shine Umar ya ce to yanzu muna tawassuli da ammi rasulillah da babban manzon Allah musulmi Abbas ibn Abdul Muttalib ana mutane ƙarya kana bata kanka lokaci ne maɗatai. ƙarya kake yayi gaba yayi gaba yace ai annabi Ibrahim ya ce wa junubni wa ya anna abudal asnam da haka dukkanin 'ya'yan annabi ibrahim dukkaninsu musulmi ne abun mamaki da ya ƙara yin gaba kuma sai ya ce gashi kuma abu lahab da ya kawo hadisin inna a abi a baka finnari sai ya ce abu lahab ɗan wuta ne a'a ka ce annabi ibrahim ya riga ya yi addu'a don haka duk 'ya'yansa 'yan aljanna ne duka musulmi ne ka ce duka 'ya'yan annabi ibrahim musulmi ne shi abu lahab ɗin baya cikin 'ya'yan annabi ibrahim abu lahab shi ma jikan annabi ibrahim ne ai abu lahab shi ma jikan annabi ibrahim ne amma dan wuta ne arne ne mushriki da haka da annabi ibrahim ya ce da annabi ibrahim ya ce wa junubni wa bani anna abudal asnam wannan addu'ar Allah ta'ala ya amsa wa annabi ibrahim Allah ya wanzar da tauhidi a cikin zurriyar annabi Ibrahim amma addu'ar nan ba ta nufin wai ba za a samu mushiriki a tsatsan annabi Ibrahim ba ga Abu Talib nan mushiriki ne ga Abu La'ab nan mushiriki ne su ma duka jikokin annabi Ibrahim ne ai su ma jikokin annabi Ibrahim ne madatai ba ka da ta cewa wallahi lazi la ilaha gairuhu ƙarya kuke jama'a saboda lokaci ya ja ina ganin za mu dasa aya mu ɗan ba da gajeriyar dama a nan za mu dasa aya amma za mu ɗan ba da damar ɗaga waya wacce ba za ta fi biyu zuwa uku ba saboda lokaci saboda lokaci za mu ɗan ɗaga wayoyinku abinda ba zai fi kira biyu zuwa uku ba insha Allah ta'ala ina jin sola tana mun ƙara cewa za ta iya ɗaukewa da kowane lokaci batir ya sauka ya yi low to shi yasa nake cewa ba zai wuce mu ɗaga kira biyu zuwa uku ba Allahul musta'an to jama'a saboda wutan nefa ɗin ina ga za ta iya yankewa gaskiya daga yanzu zuwa kowane lokaci amma hanaran tsabarin mu daga ko kira ɗaya ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Barka da wannan lokaci, da wa muke magana? Ana magana ne da Abu Hibatullah da Katar Togo. Mala Abu Hibatullah daga Togo, Mala Abu Hibatullah muna maraba da kai. Bismillah Mala Abu Hibatullah. Mala Abu Hibatullah muna jinka, muna maraba da kai. hibati ba kama kana da matsalar network ba a jinka sosai salamu alaikum ya bismillah wala abu hibatillah muna jinka na'am misali ka ce an abdullahi bin umar idan ka ce radiyallahu anhu za ka ji malam hadisi yana kokarin jan hankalinka ya kamata ka ce radiyallahu anhu ma na'am irin su abdullahi bin abbas haka eh irin kuma samun kuma sai haka kwarai da gaske mala abu hibatullah haka ne irin su jabir ibn abdullah dukan aka ce radiyallahu anhu ma za a ce radiyallahu anhu ba saboda iyayensu musulmi amma Ali kuma radiyallahu anhu ba anhu ma ba shi kadai saboda mahaifinsa musulmi bane Abu Talib haka ne ire-iren wannan ya wanzu a tsakanin musulmai tun ba yau ba wannan ya tabbata tsakanin musulmi to in aka zo kan manzon Allah fa ya ake cewa kaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sallallahu alaihi ma da babansa da babansa musulmi ne kaga da sai a ce sallallahu alaihi ma sallallahu alaihi ba إيه هكا يا أبو هيبة جزاك الله خير نعم نعم نعم hibatillah waɗanda suna da muhimmanci a'a, amma kama network din naka yana da matsala wallahi barakallahu fi mala wa hibatillah jazakallahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya malam bakar mutai barka da wannan lokaci malam da muke magana sunana ubaidullahi buzu daga nan jihar katsina Malam Ubaidillah daga jihar Katsina muna maraba da kai. Bismillah Malam Ubaidillah. Malam a takaicen takaita arziki za ka karatu ne gaskiya ya ba da fa'ida matuƙa kuma dare ya yi. Eh. Kira ga ainihin mu. uwanmu. Saboda dukkan ɗan adam wata wasu ka ɗan uwa ne ko kuma musulmi inda ke ɗan uwa ne. Haka ne. Yanzu dai, yin da ta tafai karɓar buɗawa. Na'am. dole mu gamsu cewa yanzu duk wani ilimi da ya tabbata daga bayan manzara sallallahu alaihi wasallam daga rayuwar manzara sallallahu alaihi sallam zuwa yau ya taskatu wurin malamai sun rubuta shi kuma sun tabbatar da shi bisa dalilai wanda bai tabbata sun kore shi ba bisa dalilai na'am kuma in muka yarda da haka to batun mutum ya zauna ya sa mu gaba ya rika mun bayani da baki ra'ayi ra'ayi shi kuma yana danganta mu addini wannan ra'ayin nashi hakan ba daidai bane na'am na'am dole duk abin da kawo hujjar kore shi kamar yadda malam wanda duk abin da ka kawo ka tabbatar da hujjar tabbatar da shi in malam shi ne malam ba kai zuwa ga wata ne suka saboda ai rubuta suka to abin da kira ga jama'a don Allah duk wanda ya san shi mabiyin wani malami ne to ya sa malamin su ya duko da bai ya buɗa ya karantar da abin da yake faɗi ba da baki kaɗai ba wannan shi ne hanyar ilimi irin da ilimi yana cikin Allah saka maka da alheri kuma kuma mu ne ga Allah mu tashi mu batu malamai sun ba mu labari da baki mu tai ko mu tawa. wannan mu sani wa ummun faɗi Allah ba wai saboda ba mu da hujjar ne mai ilimi kuma su ko malamai zai kira ga rasu Allah duk wanda yau a ce jama'a sunan ka suka yi da kai malami ne nasu ko da a wurin malamai wani ne musamman da suka yi ta kai malami ne to ka sani amana su ce a hannunka ka ji tsoron Allah ka faɗa musu abin da shine gaskiya ba dan birkewa ba kamar yadda yanzu malamin da ya bada misali wai wajen gurin kowa da kansu shi wa addini a to kamar yadda aka faɗi don wani kai shigo addini ke sai a musu abin da ya tabbata a addini kenan su shigo shi addini bai zai ƙara ma addinin in dai yana da rabo zai shigo in bai da rabo ba zai shigo ba abin da za a dame ya gamsu Allah ya taimake mu sai mu dace Allah saka mu da muna godiya malam Ubaidillah Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan jama'a da Allah ayi hakuri nan zamu da sa'aya nan zamu da sa'aya idan mun ga akwai wata bukata to fa in uttum udina ne fa in uttum udina idan waɗannan masu ƙaryata hadisan suka sake haɗa wani gangami ko suka sake cewa ƙala in suka sake cewa ƙala to wallahi tallahi mu sai mun ce ƙala da ya ƙulu da ƙul wallahi allazi la ilaha gairuhu ba abin da zai sa wanda yake ƙaryata hadisan manzan Allah ya kasa jin kunyar Allah ya kasa jin kunyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙaryata hadisansa mu kuma da muke imani da hadisan manzon Allah mu gasgata su mu ji kunyar fitowa mu ba su kariya wallahi tallahi idan suka sake magana wallahi za mu dawo wallahi tallahi ba za mu tsaya ba wa in uttum udina wannan shine Allah ta'ala ya